ya hana mu ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar cuta al'amwal jamumal abinda ake ce ma dukiya malamai fuka hausa da tarifin dukiya kuma wato tarifin dukiya din yana da muhimmanci wajen abubuwa da suka zo sababbi na wannan zamani shi yasa malamai suka yi bakin kokarin wajen tarifin menene dukiya almal tarihi da kowace mazhaba tana da nasu tarifi irin su alqadi ibn al-arabi na malikiya yana yayi tarihi a mazhabar malikiya imam shafi'i yayi a cikin mazhabar hanafiya malamai da dama duk sun yi wanda gaskiya saboda sabani da aka yi kusan malaman da suka yi littafan qawaid al-fiqhiyya yawanci tarifin bayan duba ga wannan tarihin da malamai suka yi kusan tarihin da suka fitar da shi shine cewa ma yumkin ihtiyazuhu wal intifa'u bihi ala alwajhi dukkan abin da zaka iya hauzinsa wato ma'ana ka mallake shi ya zama to ka tattara shi gare ka za a dangana shi zuwa gare ka cewa naka ne wal intifa'u bihi kuma kai amfani da shi ala al mu'tad ta fuskar da yake ta al'ada to da kaga abin da ba zaka iya hauzinsa ba ko da za yi amfani da shi ba zai zama to kuɗi ba kamar iska iska da take yawo a cikin hawa ka ana amfani da ita ko a shaka amma ko wanda zai hauzin iska yau a ce gashi yana yana ba da hayar iska da za a shaka ko kuma sai an zo wajensa za a karbi hayar iska da za a shaka zai yi to amma idan iska ta zama to za a iya hauzin ta ta zama to kudi kamar inda akan yi a garuruwa da ake samun gurɓatar yanayi akwai garuruwa da ake da tsananin gurɓatar yanayi sai a ji a yi wani ɗaki da za a sa iska kyakkyawar iska ta cacciya mai ni'ima mutum ya je ya zauna ya shaƙa domin ya samu isasshiyar lafiya sai ya biya kuɗi a yi wannan to ga ganin wani lokacin da iska ta zama to kuɗi to wani intifa'u obi ko za a iya amfana da shi amma za ka iya hauzinsa amma ba za ka iya amfana da shi ba to ba shi bai zama to kuɗi ba kamar turɓaya eh, in dai ba wanda za a yi gini da ita ba kuma dole amfanin ya zama ta al'ada don haka abin da yake za a iya hauzunsa a yi amfani da shi amma ba bisa al'ada ba bai zama to kuɗi ba kamar kwayar shinkafa guda ɗaya za ka tana da amfani amma bisa a ta al'ada ba ta fuskar al'ada ba saboda haka ba nan a wannan tarifin bai zama to kuɗi ba saboda haka duk a bisa wannan tarifin ne malamai suka sanya wato hatta irin haƙƙin rubutu idan mutum ya rubuta littafi idan mutum ya rubuta littafi ya zama to ya rike haƙƙin a buga wannan littafin a hannunsa malamai sun yi saɓani na wannan zamani shin yana da wannan haƙƙin ko ba shi da wannan haƙƙin mafiya yawan malamai sun ce yana da wannan haƙƙin kuma sun gina shi ne akan wannan tarihi na dukiya wannan tarihi na dukiya a kansa suka gina wannan haka zalika kamar suna a abin nan kamar sunan kamfani sunan kamfani shi ma aka ɗauke shi cewa wannan shi ma dukiya ne amfani da sunan kamfani ko kuma mutum ya je ya kirkiro wani abu ya kirkiro wani abu a bashi abin da ake ce ma patent wato haƙƙin kirkiro wannan abu cewa ba wanda zai iya amfani da wannan ko ya sana'anta shi ko ya amfani da wata formularsa da ya yi sai da izininsa duk wannan bisa wannan tarihi na dukiya da suka shigar da shi to allah maɗaukakin sarki ya ba da dukiyar da ya ba ma 'yan adam akwai wadda ake samun ta burjik a cikin kasa wanda za ka je ka samu a cikin ƙasa kamar itace ka je ka itace ko ka je ka nemi ma'adanai akwai kuma wanda ake fitar da ita daga cikin ƙasa ɗin ake istin ta hanyar sana'a ko noma ko su ko makamancin wannan kuma akwai wadda ake samunta ta hanyar mubadala ka karba daga hannun wani wanda yake da ita baya bukatar ta amma yana bukatar wani abu da yake hannunka ta hanyar ciniki da ijara da sauransu to wannan duk abin da mutum ya mallaka ta dukiya Allah ya ce kada ku ci kada ku ci dukiyar waninku amma sai aka ce amwalakum dukiyoyinku mutum zai iya dukiyar dukiyarsa amma sai aka ce kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar cuta ma'ana kada ku ci dukiyoyin waninku kada ka ci kai musulmi kada ka ci dukiyar wani musulmi ta hanyar cuta shi ma kada ya ci dukiyarka ta hanyar cuta saboda haka ta zama to ya zama to kan cewa kamar in kuka haka kun ci dukiyoyinku kenan to shine aka hana ku min babin muqabala ne kuma saboda idan ka ci dukiyar an ce dukiyarku duk da abin da ake nufi kada ka ci dukiyar waninka domin idan ka ci dukiyarsa wannan shi ma zai sa shi ya karfin shi ma ya zo ya ci taka dukiya shi sa sai aka jingira dukiyar gare ku kan cewa to kada ku ya zamanto ku da juna za ku rinka halaka dukiyar ku ba da haƙƙi ba cin dukiya nau'i biyu ne in ma a ci dukiya da haƙƙi abin da ake nufi da ci a nan wajen ba wai ci na wato kasa a baki ba al'intifa amfani saboda haka ko ba ci kai ba idan ka karɓa ka sai wani abu ko kuma kama a abin nan ka biya wata bukata ka da wannan dukiyar tamkar kaci ne saboda ka ci din an yi kinaya da shi ne akan abin da yake galibin amfanin da ake yi da dukiya ma'ana kada ku yi halatta ma kanku amfani da dukiyar wani bil ta hanyar cuta domin amfani da dukiya in ma ya zama to bi haq da haƙƙi shine abin da ka mallaka wa ma bil batil ta abin da yake wato ba shi da wani haƙƙi to shine wanda Allah ya hana anan wajen cin dukiya ba da haƙƙi ba nau'i daban-daban ne akwai abin da yake kowane mutum yana sa kamar kwace kamar sata kamar zamba cikin aminci akwai abin da yake kuma shari'a ce ta zo ta tabbatar da haramcinsa kamar abubuwa na cinikayya wanda suke na haram kamar cin riba kamar cin dukiyar mutane ta hanyar caca da sauran al'ada da sauran cinikayya wanda yake akwai garari a ciki da kuma irin abubuwan da suke shari'a ta zo da hannunsu na cutarwa ko ka cutar da wani a cikin abin da kake cuta ta hanyar dabara ko ta hanyar zamba duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda suke cin dukiya ne ba da haƙƙi ba na uku kuma abin da yake malamai ne suka yi ishtihadi wajen tabbatar da hukuncin Allah kan cewa wannan cin dukiya ta wannan hanyar ba ta halatta ba a nan wajen sukan saba akwai wanda za a ga cikin malamai mai tsanantawa ne a wannan babin kamar imam malik a babin ciniki ya fi kowanne daga cikin malamai tsanantawa wajen toshe hanyar da za ta kai zuwa ga cin riba shi yasa a cikin imam malik kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa babu wanda ya kai shi wajen tsaruwa da tsare al'umma daga fadawa zuwa cikin hanyoyin riba don haka ya hana cinikin ina bai ina ɗaya daga cikin nau'i ne na riba wanda shine nau'in da malamai suke saɓani a kansa imam malik ya haramta shi shine irin cinikin da za a ga waɗansu suna yi ka ce a sayar maka da atamfa zuwa ƙarshen wata in aka baka atamfar sai ka ce mai kantin to na sayar maka ka sayar min a dubu goma zuwa a dubu goma sha biyar zuwa ƙarshen wata to ni kuma na sayar maka a dubu goma ba ni dubu goma ƙarshen wata an baka dubu goma sha biyar to kaga a tamfar ta to wayo aka yi hila ce wato kamar ka ce ne ba ni bashin dubu goma ƙarshen wata an baka mayar maka da dubu goma sha biyar sai aka kawo abin da sigar halarci aka sanya abin nan a tamfa aka sanya ciniki a ciki don a halatta to waɗansu malamai kamar malaman shafi'iya suna halatta wannan idan ya zama ah, suna halatta wannan bai'ul ina suna cewa ba riba ba ne babu laifi a wannan amma imam malik ya ce wannan ainihin riba ne dabara ake yi don a saba ma allah maɗaukakin sarki saɓanin ka sayar ma da wani kamar alal misali ya baka atamfa ba shi zuwa ƙarshen wata za ka biya shi dubu goma sha biyar sai ka ce to wannan atamfar a lokacin da sai ka samu wani ya zo wucewa ya zo zai yi cinikin ya zo zai sai irin wannan atamfar sai ka ce sayi tawa a dubu goma sai ka karɓi dubu goma daga wajensa daga baya ka zo ka ba mai kanti dubu goma sha biyar to kaga ba mai kanti ne baka dubu goma ba kan ka dawo masa dubu goma sha biyar to idan ya zamanto cinikin ya ɗauki wannan surar bai fada cikin bai ul'ina ba to wannan shine nau'i na uku na cin daga kashe-kashen da malamai suka yi na cin dukiya wanda yake ba da haƙƙi ba hanyoyi da shari'a suka sa a cikin nau'i na biyu wanda muka ce shine wato shari'a ta tabbatar da cewa wannan cin dukiya ce ta cuta hanyoyi da malamai suka faɗa na haramcin cinikayya yana zuwa ta fuska uku ne in ma ta fuskar riba a ta fuska hudu kai in ma ta fuskar riba wa in ma ta fuskar garari ko abin da zai kai ya zuwa ga garari wa in ma kuma ta cewa abin da kake ciniki bai halatta a mallake shi ba bai halatta a cinikinsa ba kama cinikin gumaka kama cinikin giya ta fuska ta hudu shine wanda hannunsa ya zo ba yana koma ga ɗaya daga cikin waɗannan ba saboda wani al'amari wata illa wadda a shari'u ya hango maza allah sallallahu alaihi wasallam ya hango ya bayyana kamar abin da yake zai zamanto akwai cutarwa ga al'umma a ciki kamar a abin nan talafin rukban mutane sun kawo kaya daga waje daga wajen gari sai ku je ku sai a je a tare su kafin su zo su kawo kaya kasuwa mutane su samu rahusa sai su je su ce su za su sayar musu saboda su sun san inda ake sayarwa a cikin gari sai su zo su sayar musu su zame riba su ba su kudin su na arha maimakon su kyala al'umma ga baki ɗaya su samu fa'ida a arhar wanda wannan yayi tasiri wajen saukar da farashi a cikin kasuwa sai ya zamanto su su ne suka samu fa'ida sun hana al'umma samun wannan fa'ida to kaga wannan irin waɗannan cinikayya waɗanda suke suna kaiwa ya zuwa ga wani hani wanda yake akwai cutarwa a ciki su ne kaso na hudu yana daga cikinsu mutum ka je kai cinikin abin kai cinikin kayan noma kafin su bayyana cewa noman nasu zai zamanto ingantacce ko ba a wato abin nan za su nuna ko ba za su nuna ba kamar ka je kai cinikin dabino kafin ya zamanto wato nunarsa ta bayyana yayin da yake an yi kilili ya yi kore din nan bai soma nuna ya zama to zahau ba ya soma jata jata yadda za a kan cewa ya ɗauko nuna idan bai zama to haka ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya suka ce ya rasulullah to dan me za a hana mu suka ce a ra'aita in mana Allahu thamarata in mana Allahu thamara bima bima tastahillu mala akhika bi ghairi haqq ka bani labari idan Allah ya hana ya hana wannan dabinan ya samu amfanin ya samu ya yi ɗaya don me za ka hana ma kanka ka ci duke ɗan uwanka ba da haƙƙi ka zo ka karɓi kuɗinsa kuma abin ya zo duke abin nan dabinan bai yi goyo ba bai yi ƴaƴa ba sai ka zo ka ci sai ka yi haƙuri abin da aka samu kenan to kaga saboda kada a cuci mutum maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan to wannan shine kashi na hudu na waɗannan cinikayya din akwai nau'i da dama waɗanda suke abin nan abubuwa waɗanda yake malamai aka fi sukan kawo na cin dukiya wanda yake ta hanyar cuta bayan waɗanda muka faɗa akwai wato mutum ya ci dukiyar mutane ta hanyar cuta a cikin ciniki ko a cikin sayarwa ko a cikin aiki ƙodago da yake yi haka dalika mutum ya amfani da 'yan ƙodago ya sa mutane su yi masa aiki sana ya hana su ladansu to wannan ladan da ya hana su da ya je ya cefa ne da shi wanda bai ba su ba to ya ci abin ya ci haram aka dalika a su kuma su karɓi aikin su je su karfi lada bayan ba su yi aikin ba bayan ba su yi aikin ba ya ba su cewa a rana ɗaya kullum gini ne kudin birkila 1,500 kudin foman kaza zo su gama hirarsu ba su yi aikin da ya kamata a ce sun yi na wuni ɗaya ba kuma su karɓi ba ce kuma suna neman su to abin da suka ɗauka wanda yake ba na haƙƙin ba na abin da suka yi ba sun ci haram ya shiga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta haka dalika to akwai mai lambar wata mota bf 354 kmc ya rufe mutane da Allah ko zai je ɗauke motarsa haka ramika yana daga cikin cin dukiya ta hanyar cuta ba da haƙƙi ba mutum ya karɓi kuɗi akan aikin ibada ayyukan ibada da ba sa inganta sai da sai da ba sa inganta sai da niyya sai da niyyar ibada kai kuma ka ce a biya ka kai ka ce a biya ka kai kamar wanda ya ayyana a kansa ya koya wa mutum mutum ya musulunta mutum ya musulunta bai san kalmar shahada ba shi kuma shi shi kadai ne a garin liman ba shi da wani aiki da yake yi yana zaune sai ci ma zaune an kawo masa musulmi zai musulunta an kawo masa wanda yake da ba musulmi ba an kawo shi zai musulunta ya koya masa kalmar shahada ya koya masa sallah ya ce a tono za a bani wannan akwai wani wanda aka kawo mana labarinsa ya yi irin wannan wanda har wannan ya sanya shi wannan mutumin ya bar feto wajen waɗansu da yana neman a musulunta da shi domin wancan ya ce ba zai fushi baya akwai kuɗin musulunta da ake biya sai ya kawo wannan da wannan abin da ya ci ya cuta shi wannan abin da ya karba ya ci wuta balbal haka dalika ko mutum yana shiga cikin wannan a bisa tahririn waɗansu daga cikin malamanmu da suka yi sheikh mahmud wulu zaidan allah ya ji kansa akwai risala da ya yi a kan a mutum a yi jinga da shi wajen karatun alkur'ani a yi jinga da shi cewa zai wa mutum sauka a kan biyan wata bukata tasa ko a kan abin nan wanda a kan wanda suka rasu a yi masa karatu a isar da ladan ya zuwa gare shi wannan kudin da aka karba a nan wajen shi ma haramun domin karatun alkur'ani ibada ce ibada kuwa ba a ciniki a cikinta ba a ba manfa'ar ma babu ita tunda baka tabbatar akwai ladan ba ka tabbatar akwai ladan saboda ka babu manfa'a to ta yaya za a kai ijara bayan babu manfa'a ijara ijara bil majhul ce saboda haka kaga diya shiga cikin wannan kamar inda Sheikh Abdulrahman ibn Sa'ad ya ce haka dalika mutum ya karbi zakka ko sadaka ko ya ci daga cikin wakafi ko wasiya da aka yi bayan shi ba shi da aiki a cikin wannan mutum lafiyayye karfa yana da dukiyarsa ana ba da zakka shi ma ya je cije saboda Allah bai sa masa kana'a ba kullum shi so samu yake nema ya ji an ce ana raba fom za a je a biya abin din zakka shi ma ya je ciki a bai wannan kuɗin da ya karba bai halatta da shi ko wakafi shi ba ahali ne ga wannan wakafin ba an yi wakafi ga makarantar alkur'ani shi ba makarantar alkur'ani ba ne amma saboda yana da alaka da mai kula da wakafin duk ran da aka zo aka ce za a biya su albashi karshen wata ya ce shi ma a sashi a cikin payroll saboda yana da abin yana ta hanya hanya a yi masa wannan albashi duk yana shiga cikin wannan duk cin dukiya ne ba da haƙƙi ba dukkan wani yana daga cikin yana daga cikin cin dukiya wanda yake ta hanyar cuta sannan Allah ya ce wa tudlu biha ila al-hukam ay wa la tadlu biha ila al-hukam kada ku wato bayar domin al-idla asalin ma'anar idla zira buga cikin ruwa zura guga cikin rijiya don ka ɗebo ruwa to saboda haka ma'ana ce ta addafu wato kada ku ba da dukiyar ilal hukam ai ilal kuba ya zuwa ga alƙalai domin ta zamanto rashawa a gare su haƙƙin da ba ku ba da yake haƙƙin da ba ku ba su ɗauko su ba ku ku ce ai shi kenan kun halatta ma kawukan ku wannan dukiyar da hukuncin alƙali to kada ku yi haka kada ku ba da rashawa tare da cewa nan ana hara ana hana cin halal ana hana cin haram ne amma kuma sai aka kawo wannan akan ana hana bayar da haram ko ba fahimta ba ita kanta rashawar haramun ji ta shiga cikin aklul mali bil babu amma sai aka keɓance ta da wani hani na daban cewa kada ka zama an halar an haramta muku bayar da ita domin bayan da rashawa bayar da rashawa da ita da cinta duk ɗaya suke tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As la'ana Allah rashi wal murtashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai ba da rashawa da mai karba a wata riwayar da bi ziyada a hadisin Thawban war ra'ish wa huwa sa'i wa huwa al-wasitatu bainahuma da wanda yake shirya abu wanda yake shiryawa wanda shine wasitar shi ma duk yana cikin su da Allah ya la'ance su a hadisin abi huraira an keɓance shi da cewa rashawa a cikin hukunci rashawa a cikin hukunci shine la'anar ta zo amma hadisin abdullahi dan amr bin al-as gabaki ɗaya ya shiga cikin rashawa ne abin da ake nufi da rashawa bisa tarihin malamai shi ma sun yi sabani ne duk abin da aka bayar li ihqaq al-batil wa al abin da aka bayar dan a tabbatar da dan a tabbatar da cuta ko kuma a hana haƙƙi ka bayar da abu a tabbatar maka da abin da ba naka ba ko kuma ka bayar da abu a hana ma mai haƙƙi haƙƙinsa wannan shi ne tarihin da suke duk suwar in rashawa sun shiga ciki yana daga cikin surar rashawa alƙali a ba alƙali alƙali a ba alƙali kuɗi don ya canza hukunci ko mutum zai yi fatawa ya ce ba zai yi fatawa ba sai an ba shi kuɗi sannan zai ba da fatawa duk wannan yana daga cikin rashawa yana daga cikin rashawa mai aiki yana daga cikin rashawa a dayar umman alfarmar da kyauta alfarma da ma'aikata suke samu ma'aikatan ma'aikatan hukuma kamar yadda ya zo a hadithin abu humaydin sa'id na ibn lutubiya wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban dukiyar zakka da ya zo sai ya ce to ga wannan shine naku zakkaku da aka da na tattaro muku gashi na aki da ku bani gashi naku ne wannan kuwa ba na aka hadiya ce ta alfarma ake mu maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbari ya yabi Allah ya masa kirari sannan ya yi hudu ba ya ce ma ba lu aqwami menene labarin waɗansu mutane nuwallihim alama wallan Allah ta'ala muna jibinta su akan abin da Allah ya ba mu sa na ayyuka ya na haza na kuma haza li fa halla udu fi baiti abihi wa ummihi fa yara hal yuhda lahu me ya sa yasa bai zauna a gidan uwarsa da ubansa bai gani za a kawo masa hadiyar sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ɗauki irin wannan idan ma raƙumi ne haka zai zo da shi a kan kafaɗa sai yana kuka ko saniya ko akuya haka zai zo tana kuka sannan ya ce allahu mahal ballagtu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin al'amura masu muhimmanci ya ce to allah na shaida allah ka shaida cewa na isar musu na gaya musu shi yasa abdullahi ibn rawaha lokacin da ya je wajen yahudawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura shi wajen yahudawan khaibar domin ya musu alhars ya musu kardadan ai kardadan wato dabino dan yahudawan khaibar lokacin da aka ci haibar da yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu kyale ku ku zauna a ciki iya gwargwadon yadda muka so in mun ji ba ma bukata mu kore ku suka yadda za su zauna su rinka aiki a su duk abin da aka samu duk abin da aka samu na girbi rabi na musulmi ne za a kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam rabi kuma nasu ne su yahudawan haibar to ka san yahudu da son kuɗi da abdullahi bin rawaha ya sai suka tattara masa gwalagwalan matansu suka tattara masa gwalagwalan matansu suka kai masa suka ce ga wannan da allah idan ka zo yin kardado ɗin kaɗan ka gane an gane abin da suke nufi ko wato maimakon ya ce ga adadin domin ya zamanto nasibin musulmi ya yi yawa nasibin al'umma ya yi yawa kaɗan tawaye kaɗan domin su samu amfani sai ce wallahi hudu kun san cewa na fi a cikin bayan a cikin halittar allah ku ne kuka fi ku na fiki bisa kowa amma kada ku taɓa ɗauka cewa ƙiyayyar da nake muku za ta sa in cuce ku haƙƙi amma abin da kuka kira ni gare shi na wannan wannan rashawa ce ba da bukata a kai sannan sai suka ce wallahi wannan abin da kai da shi ne halittar sama da ƙasa ta tsaya da su yi kokari ne suna ganin koya yake da suka gan shi ɗan yake sai suka sallama suka haƙura to wannan shi ne rashawa a bawa mutum wani abu don ya hana haƙƙi ko kuma don ya ɓata wato ya hana mai haƙƙi haƙƙinsa ko kuma ya bama wanda ba shi da haƙƙi abin da bai cancance shi ba haka shi yasa ne sai umar don ya kiyaye amana idan ya baka aiki kafin ka tafi sai ya kiyaye abin da ka mallaka kafin a baka aiki in ka gama aiki ka kuma a zo a game ka samu sannan sai a yi lissafin ta ina ka samu wannan idan ya tabbata eh, shikenan in ku ka haka in ku ka samu abin da ya fi wannan sai ya kwace sauran ya sa abu ya shi sa abu horarwa wata ran da ya je aiki ya tura shi aiki bahrain abu horarwa da ya dawo sai ya ce a aka gaya masu na umar ai abu yana da yana da wajen dinari dubu goma sai ya kira ce ina ka samu sai ya ce a tsaya ta ad wa ghallati ya ce ba wani abu bane illa albashin da ake bani na fai'in suka rinka zuwa ɗaya bayan ɗaya da kuma bayina da nake da su da suke zuwa su yi aiki abinda suka samu na aiki su kawo mu sai na umar ya bincika ya ga cewa haka ne ya tabbatar cewa haka ne sannan ya ce ku tafi bayan wani ɗan lokaci kaɗan sai na umar ya kira wa abu huraira ya ce ya ba huraira zan tura ka wani aikin ya ce a ba na so ya ce a ya ce kana gudun abin da annabin allah sallallahu annabin allah shi ya nema ma ya ce za ka yusuf nabiyullah wa ana abu huraira ibnu umaima yace wannan yusuf ne annabin allah ni ko abu hurare ne dan umaima in shi ya nema ya yi ni ba zan iya ba yace ce saboda me ya ce ina jin tsoron a kwace dukiyata a yi mun bulala don saboda na kasa biya don saboda na kasa bayanin abin da na samu saboda tsoron wannan yake karban aiki to wannan shine kiyaye amana da sidna umar idan ya hana hanyar rashawa rashawa ce take bata al'umma shi yasa hannun ta zo a cikin wannan rashawa idan ta shiga cikin al'umma to na al'umma ta alaka. shi yasa hatta shi yasa kafirai saboda tsabar soyayya su da rayuwar duniya da jin daɗin rayuwar duniya suka fi mu idrakin cutar rashawa saboda sun san ba za su ji daɗin duniyar ban ana rashawa in ana rashawa ba za su ji daɗin rayuwar duniyar ba yanzu inda rashawa inda rashawa inda rashawa ta kankama sai a kawo mara lafiya ga ma'aikatan asibiti nan su suna ta wucewa idan babu wani abu da za a yi musu hasafi haka za su kyale shi ya rasu ana yi ko ba a yi za karewa kenan rai ya zama tokan cewa rai ba shi da hurma saboda rashawa saboda rashawa 'yan sanda za su zo suna ganin 'yan fashi da makami su ba su ma makaman kan cewa ku je ku yi ku zo ku ba mu ka san mu in dai rashawa ta shiga cikin al'umma to al'umma ta riga ta lalace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake wannan na ibnu lutbiya bai hana shi ba kawai bayyana haramcin sa sai tara al'umma ya musu hudu ba saboda illan da ke cikin ta to wannan rashawa nau'in wannan wanda ake ba mu alƙalai ta tafi kowace muni domin alƙali shine wanda yake shine wanda yake zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma ta hanyar adalci wanda ya wanda ya kwaci haƙƙi a kwaci haƙƙin mai haƙƙi a mayar mai haƙƙi haƙƙinsa to idan wanda yake haka shi kansa din ba zai kwaci haƙƙin mai haƙƙi ba bal mai haƙƙin ne ma bal haƙƙin ma shine zai shine zai kwata ya ba wani to ina zaman lafiya shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa rashawa shine abin da aka bama ma abinda aka bama alkali don yi hukunci da gaskiya amma abin da in aka ba shi kudi don yi hukunci ba da gaskiya ba <coughs> in aka ba shi kudi don yi hukunci ba da gaskiya ba wato ya hana mai haƙƙi haƙƙinsa ya ce wannan kafirci ne wannan kafirci ne wannan al'adar yahudawa ne al'adar yahudawa ne shi yasa Allah ya zarge su da wannan ya kira su sama'una lil kadhibi akaluna lis suhud a wata are ce laula ar rabbaniyuna wal ahbab an al ithma wa as suhud as suhud shine cin rashawa din a kawo musu kuɗi su canza hukuncin Allah shi yasa to in aka kuɗin da aka bayar shi wanda ya bayar din ya saba ma Allah ya bayar da haram Allah ya la'anci shi shi wanda ya karba ya ci haram Allah ya la'anci shi sannan hukuncin da ya yi ba zai canza hukuncin Allah ba ba zai halatta masa wannan haƙƙin ba shi ne ma abin da aya take nuna hukuncin ba zai halatta masa wannan haƙƙin ba wato idan ka je kai amfani da lauya ka biya lauya kuɗi ba ka da haƙƙi ya je ya bayyana hujja har aka ka haƙƙin wannan ba zai halatta maka shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, kamar yadda zuwa hadithin ummu salama innakum la tahtasimuna ilayhi kuna zuwa yin kusuma wajena fala an alhana bi hujjatihim fa aqdi lahu ala nahwi ma asma faman qadaytu lahu bi haqqi ayi bi haqqi akhi fa fa hiya qit'atun min an-nar aw liyastaqil yake cewa kuna yin husuma wajena la'alla wani ku ya zama to ya fi gwaninta wajen iya wajen bayyana hujja sai ne masa hukunci bisa yadda na ji to duk wanda ne masa hukunci da dukiyar dan uwansa ba da haƙƙi ba to duki to wutar wuta ce nake yanka masa in ya so ya yawaita in ya so ya karanta to da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana cewa wannan hukuncin nasa ba zai halatta masa haramun ba ba zai canza hukuncin Allah ba shi yasa dukkan malamai bil dukkan malamai in banda malaman Hanafiya kawai suka tafi akan cewa alƙali idan yayi hukunci bisa ƙarya ya san hukuncinsa ba na gaskiya ba ne wannan hukuncin nasa bai tabbata ba ba za a tabbatar da shi ba hukunci ne batil ko ba zai halatta ma wanda ake masa wannan hukuncin haƙƙi ba hanafiya ne suke cewa wannan zai halatta masa kamar a wajen aure kamar a wajen aure ko babu hujja a cikin hujja babu dalili a cikin hujjar sun kafa hujja da hukuncin sayyidina ali wani mutum yana son wata mace ta kishi sai kawai je ya samo shaidun karya suka zo suka shaida a wajen suka zo suka yi shaida wajen na ali cewa matarsa ce an ɗaura musu aure ita kuma ba yadda za ta yi inkarin wannan sun kawo bayyana shaidu ya kawo bayyana shaidu biyu albayyana to alal muddayi shine muddayi ya kawo shaida to da sai na sai hukunci yake to shike ki tafi matarsa ce sai ce to tunda haka ne ka ɗaura mun aure dan ni na sani ba matarsa ba ce ɗaura mun aure da shi sai sai na ali wani yana daga cikin yana daga cikin yana daga cikin shaida ga abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai na ali shine gwani wajen hukunci a cikin al'ummar nan baki daya yace shaidinki su ne suka aurar da ki shaidinki su suka aurar da ki wato hukuncin da ne shi ya tabbatar da wannan auren domin idan da wace to shikenan bari mu daura aure ta ga musu hukuncin sai ta ce to tun da ka daura auren to ni kuma ban yadda ba ban yadda da auren in yace zo a daura auren sai to ban yadda ba ba zan aure shi ba kaga hukuncin sa ya tashi a fita ba sai ce shaudin ki sun aure shaidun sa sun aure da to wannan ai ba hujja bane suka ce wai ai hukuncin sai sayyidina hukuncin sayyidina ali kamata ya zama to ba ba tunda shaidun na ƙarya ne amma hukunci bi zahir ake bi zahir ake idan aka bayyana shi akan kansa tunda ya san ƙarya yake yi to a kan kansa bai halatta gare shi ya kusance ta ba kuma sannan wannan in ma ya tabbata kissa don akwai magana akan ingancin isnadin akwai magana akan ingancin isnadi don a cikin hali irin wannan da jumhurin malamai suke faɗa shine kan cewa ita macen ta hana kanta ba za ta yadda ya sadu da ita ba duk da an yi wannan hukuncin kamar wanda ya ce ya saki matarsa saki uku kuma ya yi musun cewa ba saki uku ba ne ya je wajen alkali aka yi masa hukunci cewa ta zauna to ita ta san cewar ba mijinta bane to ba za ta hana kanta saduwa da shi har sai Allah ya farraja to wannan kisar ba wannan kisar ba hujja bane ga Hanafiya ba za ta halatta ba za ta tabbatar da hukuncin ƙarya akan wato kuskure da aka yi wajen hukunci ba ko kuma fata da aka bi a wajen hukunci Allah ta'ala ya ce wa tun ta'lamun alhali kuna sani wato kada ku yi wannan alhali kuna sani wajen wa tudulu biha ila al-hukam mun ce ai wala tudulu biha ila al-hukam bil af akan kaddara cewa wannan tudulu din nan maqufi ne akan wala ta'kulu dukkanin sa nahayi ne waɗansu a wata fassarar wa tudulu biha wannan wawun wawun ma'iyya ne ai wa an tadulu biha ila hukam saboda haka wato kamar abinda ake hanawa kada ku ci dukiyarku da a cikin a ta kada ku ci dukiyarku tsakanin ta hanyar cuta kuna ba mujtami kuna hada wannan da bayar da dukiyar ga alƙalai domin su halatta domin su domin su ba ku domin ku amfani da wannan dancin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba sai ya zamanto cewa kenan ba afufi ne ake akan hani ba min afil khasi alal sai ya zamanto takidin hana wannan al'amari cin rashawa a bisa wannan kira'ar ta biyu a fassara ta farko kuwa sai ya zamanto kan cewa ayar ta hana cin dukiya ta kowace hanya wadda take ba ta haƙƙi ba amma sai aka keɓance hana cin rashawa saboda muninta aka sa Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta na yasalunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله تعالى يتي يسألونك عن الأهلة سنة تنبينك دنجمي دجرا جرا وتا قل هي مواقيت للناس كتير مسو لوكتيني ga mutane na ayyukan ibadansu wal hajj kuma lokatai ne na lokacin aikin hajji walaisal birra bi an ta'til buyuta min zuhuriha aikin nagarta da biyayya ba shine ku shiga gidaje ta saman wato ta saman sorayensu ba walakin al birra man ittaqa bin Allah biyayya da nagarta shine wanda ya ji tsoron Allah wa'tul buyuta min abwabiha ku zo ma gidajen ku wato ku shiga gidajen ku min biya ta kofofinsu wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku rabauta wannan tambaya ce ba abin da ya zo waɗansu suna cewa tambaya aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ka ga wani jinjirin wata sai ya fito yana karami sannan ya rinka girma ya rinka girma har ya cika sannan kuma ya soma raguwa ya soma raguwa har ya sake komawa karami a menene me yasa haka take faruwa an yi masa wannan tambayar amma dukkan babu wani isnadi da ya zo ingantacce kamar da al-hafiz al-iraqi ya faɗa wanda yake bayyana wannan sababin nuzul din amma gashi nan al-qur'ani ya nuna kan cewa wannan tambayar ta tambaya akan jirajiran wata amma kamar yadda uslubin al-qur'ani yake sai ya bai shiga cikin bayani akan haya ba cewa ai jinjirin wata abinda ake nufi shine idan rana ta zamanto tsakaninta da wata digiri kaza wuri kaza wanda inda wannan ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sai ce a lallai ya tabbata ba ne faɗan gaskiya ba tunda ma abinda ma bai kai haka ba sun karyata shi ballantana wannan wanda ilimin su bai riske shi ba kaga da a lokacin da ya so musu bayanin ilimin astronomy da geography wanda yake ba su taba sanin sa ba sai sun san waɗansu muqaddimat sai ma su karyata shi din sai Allah ya sarrafar da su daga wannan zuwa ga abin da yake shine mai amfani shine mai amfani shine fa'idar da ke cikin wannan halitta ta Allah madaukakin sarki al-hilal al-ahilla jam'u hilal al-hilal shine wata yayin da yake kwana daya da kwana biyu da kwana uku bayan ya wuce kwana uku ba a kiransa hilal haka ko waɗansu suna cewa wata yayin da yake kwana 26 kwana 27 da ana kiransa hilal an ce masa hilal listihlalin nas inda ru'yatihi saboda mutane suna ɗaukaka muryarsu yayin da suka ganshi, shi yasa aka kira shi alhilal za su ce ga wata ga wata wa ma uhilla bihi li ghairillah idan aka da aka ɗaukaka aka ɗaukaka ambaton sunansa wajen yankansa ba Allah ba al-ihlal ma'anarsa shine raf'us saut to abinda wannan shine ma'anar hilal kamar yanda a shahar aka ce masa shahar min ash-shuhra daga daga shuhura cewa kowa yana sanin cewa shi wata ya kama to Allah ya ce al'an sun tambaye ka ka ce musu shi su jirajiran wata lokatai ne da Allah ya sanya su ga fa'idar mutane domin mutane su yi lissafin lokatai lokatan ibadarsu kaga nan bai ce li ibadatin nasu ba domin lokatai ba kawai kan ibada ba ne kana buƙatar sanin lokaci don idda wanda mace zai halatta zai ta mata ta yi aure ko ta fita daga cikin takaba kana buƙatar sanin lokaci wajen salami kun yi cinikin salami tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay yuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum akwai ajali wajen cinikin salami to duk ta yaya za ka san ajali din dole sai da hanyar lissafin kwanan wata kuma cikin hikimar Allah sai ya kawo hanyar lissafi a bisa tsarin kalandar a bisa tsarin ahilla tsarin wato abin nan kalandar wata wanda kowa zai iya sanin wannan amma yanzu kalandar abin nan a mutane nawa ne suka san januwari february da kalanda da sauransu har yanzu mutane a ƙauyuka ba san wannan ba amma sun san lissafin ganin wata sun san jinjirin wata sun san watan bawa sun san sun san watan babban sallah sun san watan karamar duk sun san wannan kuma sun san kwanan wata don suna gani kowa zai gani ba wanda zai ce maka sai ka je makaranta ka koyi yadda za ka yi lissafin gaban wata amma kalanda kuwa sai an nuna maka yadda za ka karanta ɗaya biyu uku da sauransu in baka iya ba za ka san me ake faɗa ba to shi yasa sai Allah ya rataya wannan amfani na mutane da abinda kowa zai iya gani to shi yasa wannan ya zama to asasin kalandar musulunci saboda Allah ya ce kul hiya mawaqitu lin nas kalandar musulunci da lissafin tafiyar ganin tafiyar wata ake yi saboda abu ne wanda yake kowa zai gani ita kwa rana yadda ta fito jiya haka za ta fito yau bambancin ta kawai shine za ka iya gane sanyi da bazara da damuna da sauran da tafiyarta yayin da ake cikin tsananin zafi za ka same ta tayi nan arewa yanzu in sanyi ya zo kamar yanzu inda yanzu sanyi ya zo za ka tana yin kudu za a ganta ta karkata can wajen kudu inuwa ka za ka ta karkata zuwa arewa to amma ba za ka taɓa sanin kwanakin wata ba da tafiyar rana ba zai yiwu ba amma da wata shi za ka iya sanin wannan walhaj sannan kuma al'ahilla su ne da jinjirin wata ne ake sanin lokacin hajji me za aka keɓance ambaton hajji bayan ba shine kaɗai aikin ibada ba Shi ne aikin ibadar da saninsa in kuka in ga baki ɗaya kuka yi ishtiraki wajen saninsa lokacin ne zai samu fa'ida domin hajji sai kun haɗu ga baki ɗayan amma idan da kamar a ce ba ku ba ku da wannan lokacin hilal ɗin sai ya zama to hajji ko yaushe waɗanda za su yi cewa to mu yau za mu yi hajji mu saboda ba ku da lissafi da zai haɗe ku gabaki ɗaya amma inda lissafin ganin wata sai ya tattara ku gabaki ɗaya akan lokacin da za ku yi aikin hajji wanda yake shine maksu shi yasa ba a faɗi azumi ba duk da azumi ya shiga cikin mawaqitul linnas amma azumi zai iya yiwa ya zama tokan cewa lokacin da wadanda suka ɗauki azumi ya sha bamban da lokacin da wadanda suka ɗauki nasu azumi kamar yadda aka yi a zamanin sayyidina abdullahi dan abbas da muawiya da aka zo aka gaya masa cewa a da suka zo daga sham suka samu mutanen madina suna azumi aka ce musu ai garan da muawiya ya gani yace suka ce mu ban mu ga wata ba sai rana kaza yace to ba ba ku wadata da da da ru'ya din muawiya ba yace a a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yace mu li ru'yati wato ma'ana ɗan kowane mantika ɗan kowane ilimi sashi idan sun gani su yi azumi in labari ya isa musu daga wani iklim za su iya karɓar wannan labarin amma in labari bai kai musu ba su yi amfani da nasu ruhiya din ko da an samu bambanci wannan ba shi da wani ba shi da wata fa'ida sabanin haji shi hajji sun da abu ne wanda yake ake buƙatar a yi shi a lokaci ɗaya don sau ɗaya ake yin sa a shekara kuma Allah ya sanya amfani ga mutane wanda ba za su same shi ba sai ta hanyar haji lokacin haji ne kowa zai zo a haɗu amma idan da za a ce hajjin 'yan saudiya daban hajjin 'yan kafar daban hajjin 'yan najeriya daban hajjin 'yan wannan waje daban ina za a samu wannan fa'idar ba za a samu wannan fa'idar ba amma yanzu ka irin abubuwan da ake samu na alkhairai a lokacin aikin hajji Allah ne kaɗai ya san iyakar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce li yashhadu manafi'a lahum walaysa albirru bi an walaysa albirru bi an ta'tu buyutan min buhuriha Allah ta'ala ya ce ba aikin biyayya bane da nagarta albir shine wato aikin kyautatawa kowa wato wannan lafza tun a jahiliya suna son eh, wannan lafazi a ce mutum haza baro wannan mutum ne managarci shi ya sa Allah maɗaukakin sarki yake ta amfani ya ce innal abrara fi na'im saboda kowa yana son ya zamanto a cikin al'abrar kuma yake kore yake cewa lan tanalu birra hatta tun su tunfiqu mimma tuhibbun sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib saboda kalmar bir kowa yana so a da shi da ita kamar alkhairi ne ko ana son a ce an ci an ci mutumin shi na kirki ne to Allah ya ce ba kirki ba biyayya bace da nagarta a wajen Allah bi an atul buyuta min buhuriha ku zo ku shigo gidajen ku ta kan garu ta saman garu wannan ishara ne ga al'adar al'ansar kamar yadda bara ibn azib ya faɗa hadisin sa ya nuna a cikin sahihain yake cewa wannan ayat ta sauka ne akan mu mu al'ansar mun kasance idan muka je aikin hajji idan muka dawo in muka yi harama muka je muka yi aikin hajji in muka dawo sai mu ce a aimu ba za mu shiga gida ta kofa ba sai dai mu haura ta katanga wannan wai in suka yi haka suna ganin sun yi biyayya ga Allah sun yi biyayya ga Allah haka kawai suka shaidan ya zayyana musu wannan to Allah ya ce a'a wannan ba shine aikin biyayya ga Allah ba walakin birra manittaka aikin biyayya ya nagarta ga nagarta shine a taqwa ga wanda yayi taqwa to taqwa lafazi ne wanda shari'a ta tabbatar da ma'anarsa wato in dai kuna son ku yi aiki na nagarta wanda Allah zai yabe ku kai, ko ku sami yabon masu yabo to shine ku yi taqwa taqwa shine ku aikata abinda Allah yake so ku hannu daga da Allah baya so wa atul buyuta min abwabiha ku shiga gidajen ku ta kofar ku wato wani yana daga cikin tafawa domin Allah ya yi umarni da shi ta kofar su ku shiga gidaje ta kofar su ta kofofin su to sai suka aka aka bata aka bar wannan al'ada ta jahiliya ya zama to sun zo suna shiga gidajen su ta kofofin su a cikin abin da yasa ya zama to ba albirru bane domin Allah madaukakin sarki bai shar'anta shi ba dan haka duk wani aikin ibada wanda Allah bai shar'anta shi ba bai zama to aikin biyayya da nazarta ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to wannan aikin ba za a karbe shi ba a cikin wannan ayar a إشارة إلى أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب يا كما تأتي كون الأمر من الأمر متين يزوم ستهني الصوتي mafi saukin samu kuma ta hanyar kusancin samunsa yanzu da haka wato inda za a gani shari'a ta dace da hankali ina ma'anar kan cewa ka dawo gida wai sai ka haura ta katanga za ka shiga ina hikima a cikin wani kamar wato Allah yana son wahalar ne wahalar yake so mu sha shi ko Allah ba sa ba wahalar yake so ma Allah ma bi azabikum in shakartum wa amantum azabar ma da zai yi ranar kiyama ga wanda ya Allah ya ga wanda ya bai bauta ma Allah ba Allah ba wai ya aje ta bane dole sai yayi wani abu da ita in kuka yi imani kuka gode ma Allah kuka yi imani shikenan azabar sai ya tabbata sai sai kiyinta sai ya fi muku saboda haka me Allah yake bukata da sai kun sha wahala shi yasa a cikin wannan ana so kowane abu ka zo mishi ta fuskar sauki kar ka tsananta ma kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato tsananta ma kai a cikin harkar addini fal amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar yanbaghi an yanzura fi halatil ma'mur dan haka mai umarni da kyakkyawa da mai hani ga mummuna ya dace ya duba halin wanda yake umarta da shi wa yastamilu ma'ahu rifqa was-siyasa allati biha yahsulu al-maqsud aw ba'dha sannan ya rinka amfani da tausasawa da kyakkyawar siyasa wanda yake za ta kai zuwa ga cimma manufa ko wanda daga cikin manufa din والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله هكذلك مالني da mai koyarwa da mai koya kowannen su ya kamata ya bi hanyar da tafi kowace sauki wannan koyarwa ne ga al'umma baki daya a cikin wannan aya ya sulu bihi maqsudu wa hakaza kullu man hawala amran min al-umur wa abuwa wa atahu min abwabihi wa sabara alayhi fala budda an yahsula lahun al-maqsud aunin auni al-malik al-ma'bud dan haka dalika duk wanda ya yake yake kokarin samun wani abu ya zo masa ta kofofin da ake umarci ya zo ta ya zo ta hanyar da ake samunsa ya riko da sababinsa ya cije ya dage a kai to lallai zai samu abin da yake yi watun biyu ta min abuwa biya wannan ka'ida ce wani ya daga cikin balaga alkur'ani kaga dai ta zo ne akan gyara wata mummunan al'ada amma ma'anarta ta zama to ma'ana ce wadda take kamar ka'ida ta sanya wa tulbuyu ta min abuwa biya dukkan abin da kake nufi ka yi shi ka zo masa ta hanyarsa kowane abu ne wannan ma'ana tabbatatta ce don haka dan ta zo a cikin alkur'ani ba wai kawai al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi la bi khususi sabab haka za ka duba duk wani abu in ka zo masa ta kofarsa ka cije a kai ka dage kai riko da sababinsa, sa to Allah madaukakin sarki ku bi idnihi ta'ala zai baka abin da kake nema wattaqullah sannan Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah ai wannan shine albir shine biyayya da nagarta allazi amara Allah bihi da Allah ya umarni da shi wa huwa luzumu taqwahu ala dawam shine kulzimci taqwar Allah a cikin kowane hali bimtithali awamirihi wa tinabi nawahi ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni da nisantar abinda Allah ya hana fa innahu sababun lil falahi alladhi huwa al-fawz bil matlub wannan shine sababin rabauta wanda yake shine ka samu abin da kake nema wanda jata min wanda da kuma tsira daga abin da kake jin tsoro faman lam yattaqillaha ta'ala lam yakun lahu sabilun ila al fala. duk wanda bai ji tsoron Allah ba ba shi da hanyar samun tsira ba shi da hanyar samun rabauta wa man ittaqa faza bil falahi wan najah duk wanda ya ji tsoron Allah zai samu rabauta da wato tsira da da kuma da rabo babba نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين waɗannan ayoyi sun kunshi umarni da yin yaƙi domin taimakon addinin Allah wanda da wanda aka farlanta shi bayan hijira kafin hijira allah maɗaukakin sarki ya yi bai ba da izinin ayyaki ba alamtar ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum ba ga waɗanda aka ce musu ba ku kame hannu wato kada ku yaki sai daga baya ne tukuna aka farlanta musu yin yaki to dan su malamai sun ce wannan ita ce ayar farko da ta farlanta yin jihadi an rubuto kuma waɗansu suna cewa ayar farko da ta yi izini akan jihadi shine ujina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu musamman maganin cewa wancan sura ita ce sura makkiya ce abin nan sura makkiya ce to amma ittifaq ba a ba da izinin yin yaki ba a makka sai bayan hijira Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki a tafarkin Allah ma'ana fi sabilillah wato domin taimakon addinin Allah a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan ikhlasi cewa idan mutum zai yi yaƙin ya zamanto domin Allah ne domin taimakon addinin Allah akwai kuma a cikinsa akwai tsoratarwa da mutum ya je ya shiga cikin yaƙin da yake faruwa na fitina kamar yaƙin da ke faruwa tsakanin musulmi shi yasa na Abdullahi dan Umar lokacin da aka ce masa me zai sa ba zai zo ya shiga cikin yaƙin da ake yi da ali da mu'awiya ba radiyallahu anhu ma sai yake cewa mu mun yi yaƙi domin addini ya zamanto na Allah ya zamanto babu fitina ku kuma da irin ku so kuke a yaƙi hatta har fitina ta zo ta da shi da sauransu daga cikin sahabbai irin su Sa'ad ibn Abi waqas su Muhammad ibn Maslama su Usama ibn Zaid duk suka duk suka kaurace ma shiga cikin waɗannan yaƙoƙi duk a cikin yaƙoƙin ba wanda Abdullahi dan Umar yana nadamar cewa bai shiga yaƙin ba illa yaƙin da Sayyidina Ali yayi tare da hawari saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewar a duk wanda ya wannan yakin da zai ga ladan da Allah zai bashi a bisa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan zai sashi ma ya zauna ya ce bai sake wani aikin alkhairi ba har abada to <clears throat> amma yake nan cewar wa qatilu fi sabilillah ko itirwa ne kan cewa lalle ka tabbatar yayin da zaka yi jihadi ya zamanto akan tafarkin Allah ne domin jihadi ibada ne sai ya cika sharfan ibada ya zama to saboda Allah kuma ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya qatilunakum ku yaki waɗanda suke yaƙau ai waɗanda suke su ne suke a shirye suke kansu yaƙe ku wanda suke a shirye suke kansu yaƙe ku a cikin wannan akwai hani ga yaƙin waɗanda suke su ba yaƙan mu suke yi ba kamar wanda suke su ba za su iya yaƙi ba kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Umar wanzan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace an kashe ta a wajen yaƙi yace ma kanat tsadihi lituqatil waɗannan ba wannan wannan baiwar Allah wannan ba ta kasance cikin wanda za ta yaki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tura mutane yaki yakan hana su da su kashe yara su kashe mata su kashe masu bauta a cikin sauma'a ko da ba musulmi bane irin a fada-fada wanda suke bauta a cikin nan wajen to amma wannan ana maganar kan cewa idan aka tabbatar kan cewa sun abin nan sun mai da wajen bautan nasu mafaka ta masu yakin addinin Allah a nan wajen ba su da hurma sai a addinin su ma sun zamanto masu yaki ko kuma sun mai da wajen mafaka abin da mabuyar wajen da ake koya makamai don a yaƙi addini da su to nan wajen ba su da isma amma in ba haka ba in wanda yake su ba ruwansu sun keɓance kansu domin kawai ibadarsu a bisa nasu yayi a bisa nasu fahimta ta addini to wannan in aka zo jihadi ba a yakin su ba a yi musu komai haka zalika tsoho haka zalika yadda za a yi yaƙi ba za a yi barna ba kamar abin ba za a kashe dabbobi ba hmm, ko a sassare itatuwa amma yanzu ko bama baman da ake yi bama bamai ne wanda yake za su je su kashe mutane su kashe dabbobi da abin da ake amfani da su su gurɓata ruwa kowa ya sha ya abin ya halaka amma gini kar a taɓa shi irin bama baman da ake kenan yanzu gini kar a taɓa shi amma mutane da dabbobi da tsirrai su wani duk baki daya a bata su wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul fasad kokarin su kenan koyaushe to a kaidar shek yakin addinin musulunci shi da wannan shi sifar sa kenan shi sa kamar yadda zo a hadisin buraida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai tura mutane yaki sai ya ce اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر wala ولا wala ولا تعتدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا أصحاب الصوامع ya ce musu ku tafi ku je ku yaƙi fi sabilillah ku yaƙi wanda ya kafurta da Allah kada ku yi bululi shine ku ɓoye ganima kada ku yi shishigi ku wuce iyaka kada idan kun kashe mutum ku zo ku yi galgala jikinsa kada ku kashe ɗayan ƙananan yara kada ku kashe abin nan a tsofaffi kada ku kashe wanda suke bauta a cikin sauma'a Allah ya ce wannan a cikin allah alladina yuqatilunakum wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri kada ku wuce iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadin ku sani allah lalle baya san masu wuce iyaka a cikin wannan akwai kaga cewar yakin jihadi yaki ne wanda yake na ibada yana da ka'idodi wato kada ka wuce ka'ida ba abu ne wanda ake yi ba don huce haushi ko don yin abin da aka ga dama kamar yanzu wanda za a ga irin abubuwan da suke faruwa na fitina wanda ba wansa da addini daga an ce a ah, abin nan ai gashi an samu waɗansu sun abin nan abin nan sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yake da ruwansa da wanda ba shi da ruwansa shikenan sai a ɗauka a je a kama a je a kama kunnan wuya wanda ba ruwansa da addinin ma shikenan sai ya fito ya ce zai zo yayi tunda ya ɗauka abin ta'addanci ne shi ko jihadi ba haka yake ba jihadi abin abin wanda ake yin sa bisa ka'ida bisa shugabanci bisa umarni gashi annabi sallallahu alaihi wasallam baya cewa a je a yaki sai yayi hudu ba ya ga mutane ga abin da za su yi don ya zama tokan cewa ba kyala mutum da san ransa ba da cewa zai je ya huce haushi ne ko ya abin da ya ga dama a'a abu ne wanda ake yi bisa ka'ida shi yasa Allah ya ce wala ta'tadu kada ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son waɗanda suka wuce iyaka suke wuce iyaka wa qatuluhum haythu Allah ya ce ku yaƙe su a ko ina kuka kuka gamu da su wannan umarni ne akan a yaƙe su ko ina aka gan su a kowane lokaci a kowane zamani amma yaƙin kariya yakin kuma iri biyu ne ko na kare kai ko na hujumi ko na kare kai ko na hujumi wato ku yaƙe su don ku kare kanku in kun san cewa su a kuna cikin halin yaƙi da su ko kuma ma ko ba su yaƙe ku ba in kun san suna shirin su yaƙe ku tunda kuna cikin yaƙin kuna cikin halin haraba kuna cikin halin gaba ne ku kai musu hujumi tun kafin su su kai muku don ku yi maganin karfinsu sannan allah ya togace halin da ba a yaƙin shine wala tuqatiluhum inda almasjidil haram amma kada ku yaƙe su a zan wajen masallaci mai alfarma shine wato a cikin makka wato bai halatta ku fare su da yaƙi a cikin makka ba domin wannan malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce wannan ayar mansuka ce an shafe ta da faɗin allah ta'ala cewa na ka fatan kama yuqatilunakum ba da kuma kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe ibnul akhtar alhali na rike da astarun ka'aba shi to saboda haka wannan ya nuna kan cewa wannan wannan ko farkon al'amari ne wancan ku a hajjatu a fatihu makka ne saboda haka sai suka ce wannan ayar hukuncinta shafaffe ne wasu sahih hukuncinta ba shafaffe bane aya ce muhkama aya ce muhkama ba a yaki a cikin a cikin makka ba a yaki a cikin makka a abin amma wannan ba yana nufin banda tsaye da haƙƙi sai da haddi shi ba yaƙi ba ne wanda ya wanda ya shi wanda haddi ya hau kansa kisasi za a yi masa ko da a cikin harami ne kamar yadda yake matabar imam malik manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe ibn al-ahbal ne saboda ya ce an halatta a cikin sa'ad da aka halatta masa yaƙi a cikin makka ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayan fatuhu makka ya ce inna hadha al-balad haramun bi hurmati Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari gari ne mai alfarma da alfarmar da Allah ya bashi tun ranar da ya halicci sama da ƙasa wa huwa haramun ila yawmil qiyama dan haka mai alfarma ne haramun ne har ranar alkiyama ba a yaƙi a cikinsa ba a tsuntuwa a cikinsa ba a cire tsirran cikinsa yace fa in ahadun tarahhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum idan wani ya zo yake zai kafa hujja ya ce ya yi rukusa cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yaƙi cikin garin makka ku ce allah ya yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam izini ku ka bai muku izini ba ya ce wa inna ma uhillat liya sa'a ni ma sa'a ɗaya ce aka aka halatta min ita sa'a ɗaya ce ya faɗa saboda haka bayan wannan sa'a ya koma a cikin matsayinsa na alfarma bai halatta a kai yaƙi cikin makka ba gani ne wanda yake na amince shi sa Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjidil haram kada ku soma yaƙin su a dan inda al-masjidil haram a makka masjidil haram abin da ake nufi a nan wajen makka ba ana nufin cikin masallacin ba makka ake nufi tunda kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa illal ladina ahadtum inda al-masjidil haram sai waɗanda kuka yi alkawari da su inda masjidil haram a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da mutanen makka a hudaybiya hudaybiya kuma hududul haram ne nan inda harami yake saboda haka ana amfani da masjidil haram a nufin makka ana amfani da masjidil haram a nufin masallacin ana amfani da masjidil haram a nufin ka'aba ita kanta kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram wani ana nufin makka ne dan daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a wata riwaya da take cewa isra'i daga ka'aba ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman to masjidil haram a lokacin nan al-ka'aba ake nufi a shahid abin da ake nufi da al-masjidil haram a nan wajen makka kada ku yaƙe su a cikin makka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadal balad haram wannan gari ma'ana makka haramun ne saboda shi ake nufi hatta yuqatilukum fi har sai sun yaƙe ku a cikin sa wato idan su ne suka fara yakin ku to kada ku ce a sai ku riƙe hannunku su zo su yi ta karkashe ku ku ce ai ba a yaƙi a nan ai ba a yaƙi a cikin masallaci mai alfarma a'a in suka yaƙe ku a cikin masallaci mai alfarma kuma ku yaƙe su hatta ya lukun fihi fa in fa qataluukum lukun idan suka yaƙe ku a cikin masallaci mai alfarma to kuma ku yaƙe su kuma ku yaƙe su domin kare kanku كذلك جزاء الكافرين عفوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم كفتر دسو دغ inda سكا فتر دكو ku مكه سوما كفتر دسو كما fitar من الله صلى الله عليه وسلم يجي alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga cikin masallaci mai alfarma ya aminta duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta ma'ana duk wanda bai shiga cikin nan wajen ba ba shi da aminci kenan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wannan ayar ya fitar da wanda duk bai musulunta ko ya zo ya karɓi amanar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fitar da shi daga cikin makka kamar yadda su ma mushrikai suka fitar da musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi daga cikin makka sannan Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina wato hana mutane bin addinin su da tilasta su da dora hana mutane bin addinin su ta hanyar azabtar da su da dora su akan kafirci da tilasta su kan su zo su bi hanyar kafirci wannan ya fi tsanani bisa yaki wannan domin saboda waɗansu za su rinka jin cewa to an yaƙi a cikin masallaci mai alfarma akwai wato barna a cikinsa to shi ne sai Allah ta'ala ya ce ai barnar da ke cikin a hana mutane bin addinin Allah a tilasta su kan su kafirci ta fi tsananin barnar yaƙi a cikin masallaci mai alfarma kuma a cikin wannan akwai shaida ga cewa ana ƙaddamar da maslahar addini bisa maslahar rayuwa shi yasa tartibin daruriyatul khams wanda aka addini rayuwa mutunci hankali dukiya ake bisa ake so ambaton addini kafin ambaton rayuwa maslahar kare addini gaba take da maslahar kare rayuwa shi sana Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl domin ita fitina ita take hana mutane su addini to ta fi tsanani bisa a ce wai ana karkashe mutane idan idan wato karkashe mutane barnar da ke ciki wato barnar da ke cikin yaƙi da kisan rai da kisan kai da sunan kara addini wannan bai kai barnar da a zauna a hana mutane bin addini ba wal a ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kada ku yaƙe su a masallaci ne alfarmaci ne a makka har sai sun yaƙe ku a cikinsa idan suka yaƙe ku a cikinsa to kuma ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin haka sakamakon kafirai yake wato shine kan cewa kada a saurara musu kada a nuna rauni a gare su fa in hau idan suka hannu daga yakin ku a masallaci mai alfarma fala na illa ala zalimin to babu hmm? fa in hau fa inna allaha ghafurur rahim in suka hannu Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai wa qatiluhum hatta na ta takuna fitna ku yaƙe su har sai ya to babu sauran fitina wato cewa al-maqsud na jihadi wannan shine manufar jihadi manufar jihadi ba zubar da jini ba ba zubar da jinin kafirai ba ba cin ganima ba al-maqsud wa yakuna dinu hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah babu sauran fitina wato ba a hana mutane shiga addinin Allah addini kuma ya zama tuna Allah ne gabaki daya amma matsawar ana hana mutane su zo shiga cikin addinin Allah to musulmi ba su ga hutu daga yin jihadi ba har ba za a daina jihadi ba har sai ya zama addini ga baki ɗaya na Allah ne ba wanda yake hana wani ya shiga cikin addinin Allah sai ya zama addinin Allah ya bayyana ya ɗaukaka akan sauran addinai kuma dukkan abin da yake saba masa na shirka da sauran addinai na ƙarya ya zama kan cewa an kawar da su an ije su an da kusan da karfinsu wannan shi ake nufi da alfitna din saboda haka wannan shi ne maksudin ba kisa ba ne ba kuma kawai wai a yaƙi din ba ne fa'in yinta hau idan suka hannu ya zama tokar cewa sun hannu daga wato hana mutane shiga addinin allah suka zo suka kyare masu addinin allah su yi addinin allah to fala udwana illa ala zalimi babu ba ku da haƙƙin wuce iyaka shiga cikin haƙƙinsu sai wanda ya zalunci daga cikin su fa innahu yastahiqqu al-mu'aqaba bi qadri dhulmihi to shi wannan sai masa hukuba gwargwadon zaluncin da yayi wato wannan an kirawo wato daukan fansa akan azzalimi an kira shi udwan ta babin wato mushakala alhali ko ai ba udwani bane mutumin da ya zalunci dan kai masa sakayya akan zaluncinsa baka zalunce shi ba amma sai Allah ya faɗa ita babu shishigi wato babu wuce iyaka babu shiga haƙƙi sai akan azzalimai shiga haƙƙi ne domin wato ba su tsaro jininsu da dukiyarsu ba su zama tsararru ba idan suka taɓa jini da dukiyar wani idan wato suka dena cutar addinin Allah to shikenan suka yadda suka biya jizya suka yadda suka zo suka yi sulhu tare da musulmi to in aka yi sulhu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba za a tsare jininsu ba za a shiga haƙƙinsu ba sai in sun yi zalunci sai in sun yi zalunci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe kafirin amana wanda yake ya a cikin musulmi bisa amana musulmi sun ba shi amana ya shigo to bai halatta a shiga cikin haƙƙinsa ba bai halatta a shiga cikin haƙƙinsa ba wannan da shine abin da malamai suke fatawa da shi na wannan zamani cewa visa da ake bama kafirar shigo cikin kasashen musulmi matsayin amana ce don haka wanda aka ba shi visa ya shigo cikin kasar musulmi tun da dai wanda suka bayar tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yas'a bi adnahu mafi karanci a cikin musulmi yana tafiya da tsaron musulmi yana daukan nauyin tsare tsare wani wanda kuma zai haukan dukkan musulmi baki daya in yace ya bada aminci ga wani Hmm? to kowa dole ba shi aminci kamar yadda ummu hani ta yi ummu hani mace ce ta ba da aminci ga wani sai na ilin zuci sai ya kashe shi sai ta kai karar wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yace mata qad ajarna man ajar wanda kika ba shi kariya ya ummu hani wa ba shi kariya shine wa yasabi bimmatihim adnahum to wanda aka ba shi visa ya shigo cikin kasar musulmi ko da kana ganin kan cewa waɗanda suke a wajen watakila ba sa tsaye da sallah yadda ya kamata da sauransu hmm? amma tun da dai sunan musulmi sunan ƙasar musulmi aka bashi an ba shi amana ya halatta ka shiga cikin haƙƙin sa sai dai idan ya shiga cikin haƙƙin addinin Allah ko ya shiga cikin haƙƙin wanda daga cikin bayan Allah za mu tsaya a nan wajen da Allah ya kai mako zuwa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta